Luka Sura ta ashirin Wata rana yana koyar da mutane a haikali, yana yi masu bishara sai ga manyan firistoci da malaman attaura da shugabanni suka matso, suka ce masa. Gaya mana da wani izini kake yin waɗannan abubuwa, ko kuwa waye baka izinin? Sai ya amsa musu ya ce, Ni ma zan yi muku wata tambaya, ko gaya mini, baptismar da ya haya ya yi daga sama take? ko kuwa ta mutum ce sai suka yi muhawara da juna suka ce in mun ce daga sama take sai ya ce to don me ba ku gaskanta shi ba in kuwa muka ce ta mutum ce sai duk jama'a su jajjefe mu don sun tabbata ya haya annabi ne sai suka amsa masa suka ce ba su san daga inda take ba yesu ya ce masu haka ni kuma ba zan faɗa maku ko da wani izini nake yin abubuwan nan ba. sai ya shiga ba jama'a misalin nan ya ce wani mutum ne ya yi garkar inabi ya ba waɗansu manoma ijararta ya kuma tafi wata ƙasa ya daɗe da kakar inabi ta yi ya aiki wani bawansa a gun manoman nan su ba shi gallar garkar amma manoman suka yi masa duka suka kore shi hannu wofi ya kuma aiki wani bawa shi ma suka yi masa duka suka wulakanta shi suka kore shi hannu wofi har wa yau da ya aiki na uku shi kuwa suka yi masa rauni suka kore shi sai mai garkar ya ce me zan yi kenan zan aiki ƙaunataccen ɗana kila sa ga girmansa amma da manoman suka gan shi suka yi shawara da juna suka ce ai wannan shine magajin mu kashe shi mana gadon ya zama namu sai suka jefa shi a bayan shinge suka kashe shi to mai ubangidan garkar nan zai yi da su sai ya zo ya halaka manoman nan ya ba waɗansu garkar da suka ji haka suka ce Allah ya sawaƙe amma ya dube su ya ce wannan da yake a rubuce fa cewa dutsen da magina suka ki shi ne ya zama mafificin dutsen gini kowa ya faɗo a kan dutsen nan sai ya ragargaje amma wanda dutsen nan ya faɗawa niƙe shi zai yi kamar gari a nan take malaman a taura da manyan firistoci suka nema su kama yesu don sun lura a kansu ne ya ba da misalin amma suna jin tsoron jama'a sai suka yi ta haƙonsa suka haki 'yan rahoto su ko suka nuna kamar su masu adalci ne da nufin su kama shi a maganarsa su kuma ba da shi ga mai mulki ya hukunta shi suka tambaye shi suka ce malam ai mun sani maganarka da koyarwarka duk gaskiya ne ka ɗauki kowa da kowa daidai, sai koyar da tafarkin Allah sosai kake yi, shin daidai ne mu biya kaisar haraji ko kuwa babu? Shi ko ya gane makircinsu ya ce masu, Ku nuna mini dinari, surarwa da sunan wa yake a jikinsa. Suka ce, Na kaisar ne. Sai ya ce masu, To, ku ba kaisar abin da yake na kaisar. ku kuma ba Allah abin da yake na Allah. Sai suka kasa kama shi akan wannan magana a gaban mutane, saboda kuma makin amsarsa suka yi shiru. Sai waɗansu sadukiyawa suka zo wurinsa, su da suke cewa ba tashin matattu, suka tambaye shi suka ce. Malam, Musa dai ya rubuta mana cewa idan ɗan uwan mutum ya mutu ya bar matarsa ba ɗa, lalle mutum mai auri matar ya haifa wa ɗan uwansa ‘ya'ya. to an yi waɗansu ’yan uwa maza guda bakwai. Na farko ya yi aure, ya mutu bai bar na baya ba, na biyun da na ukun kuma suka aure ta, haka dai duk bakwai ɗin suka aure ta suka mutu ba wanda ya bar ɗa. Daga baya kuma ita matar ta mutu, to a tashin matattu, matarwa za ta zama a cikinsu, don duk bakwai ɗin sun aure ta. Sai Yesu ya ce masu, mutanen zamanin nan suna aure suna aurarwa amma waɗanda aka ga sun cancanci samun shiga wancan zamani da kuma tashin nan daga matattu ba za su yi aure ko aurarwa ba ba shi yiwuwa su sake mutuwa don daidai suke da mala'iku ‘ya'yan Allah ne kuwa da yake ‘ya'yan tashin matattu ne a game da tashin matattu kuwa ai Musa ma ya faɗa a labarin kurmin a inda ya kira Ubangiji Allahn Ibrahim da Allahn Ishaku da Allahn Yakubu. Ai waɗanda Allah shi ne Allahnsu rayayyu ne ba matattu ba, don a wurinsa duka rayayyu ne. Sai waɗansu malaman a taura suka amsa suka ce, Malam, ka faɗi daidai. Daga nan kuma ba su yi ƙarfin halin tambayarsa wani abu ba, amma ya ce musu. A ƙaza su ce almasihu ɗan dauda ne, domin dauda da kansa a zabura ya ce, Ubangiji ya ce wa Ubangiji na, zauna a dama na, sai na sa ka take maƙiyanka. Dauda ya ce shi Ubangiji ne, to ƙaƙa zai zama ɗansa. Ya ce wa almajiransa a gaban dukkan jama'a. Ku yi hankali da malama a attaura, masu son yawo a cikin manyan riguna, masu so a gaishe su a kasuwa, masu son mafifitan mazaunai a majami'u, da mazaunan alfarma a wurin biki. Su ne masu cin kayan gwauraye mata. masu yin doguwar addu'a don ɓadda sawu, so za a yi wa hukunci mafi tsanani.